يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله a lokacin da banu isra'il suka tambayi annabi Musa alaihi salam ya roƙa musu Allah tabaraka wa ta'ala domin ya fallashi mutumin da ya kashe wannan mutumin suna son annabi Musa ya roƙa musu Allah ya tona asirin wanda ya kashe wancan mutumin wanda aka nemi su biya diyarsa sai annabi Musa alaihi salam ya ce musu ku je ku yanka saniya wannan magana da annabi Musa ya musu cewa su yanka saniya maganar ba ta kama hankalinsu ba abin da ya sa maganar ba ta kama hankalinsu ba domin ba sa tunanin cewa akwai alaka tsakanin yanka saniya da kuma tonon asirin wanda ya kashe wannan mutumin suna kamar annabi Musa wasa yake musu shi yasa suka ce musa a guna huzwa yanzu ka rike mu a abin izgili wato kana ba da mu kenan faɗin wannan magana yasa annabi Musa ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala to da suka ji annabi musa ya yi tsarin allah sai suka gane lallai fa ce ake nufi su yanka suka fahimci lallai annabi musa hankalinsa ya tashi to a maimakon su je su yanka saniya yadda annabi musa alaihi salam ya umarce su قالوا ادعوا لنا ربك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا anna tu'marun a maimakon su yanka saniya kamar da annabi Musa alaihi salam ya umarce su sai suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana lana maziya ya bayyana mana ita wannan wace irin saniya ce ba a yanka wani ne ya siffar wannan saniya yaya take قال فأنا موسى يتشمس إنه يقول شيء أما يناتيها إنها بقرة لا طارد ولا ita wannan saniya da ake umurtar ku ku yanka ba tsohuwa ba ce kuma ba budurwa ba ce kaga kamar annabi Musa yana gaya musu ne ku je ba saniya dai da kuka sani kuma ba wanda za ta wahalar da ku ba saniyar dai da ake nufi wanda kuka fahimta ita ce za a yanka din alamun ba na zalika tsaki ne magana tsakani tsohuwa da kuma budurwa Har ma su ina wani ku abin da ake umartar ku da shi din nan kuma a shari'a Allah ba baya umartar mutane idan al'amari ya shafi ɗawaniya ta dukiya duk wani abu in ya shafi ɗawaniya ta dukiya to Allah bai umurtar mutane su ba da dukiyar da ta fi daraja kuma baya umurtar su da su ba da dukiyar da take mafi kaskanci wannan shari'a ce ta Allah madaukaki ga kowane annabi saboda ayar da Allah yake cewa la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah bai dora ma wani rai aikata wani abu face gwargwadon yadda zai iya domin haka da annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya saniyar da ake nufi ai ana nufin saniya ce wanda ba ta fi kowace saniya tsada ba kuma kada da wulakantacciya kaskantacciya sakakaki ne wato ba wata saniya ce ta daban ba saniya dai wadda kuka sani ita ce ake son ku yanka shi yasa annabi Musa ya ce abu ma tu'marun ku je ku aikata abin da ake umartan ku da shi me yasa kuke tambaya haka wannan ba ma shari'ar annabi Musa alaihi salam bane kawai hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jabal ƙasar yaman ya tafi ya musu wa'azi a cikin wasiyar da manzon Allah yake wa mu'azu dan jabal annabi ya ce masa fa'alimhum anna Allah farada alaihim sadaqatan ka kai wa mutanen yaman in sun musulunta sun bi ka to ba ya ta zaka a kansu أغنيائهم فترد على فقرائهم ita wannan zakka za a karɓe ta ne daga mawadata mawadatan musulmai a maida ta ga talakawan musulmai ka gaya musu haka annabi ya ba wa mu'azu jabal wannan wasiya sai annabi ya ce masa fa in hum ata'uka lidhalika idan mutanen yaman suka yi maka da'a sun musulunta sun bi ka sun baka zakka wa iyyaka wa kara'im amwalihim to ka kiyaye karban mafi daraja na dukiyarsu in za ka karbi zakka ka karba tsakatsaki kada ka karbi wadda ta fi daraja kuma kar ka karbi wadda take wulaganciya shi Allah in ya tashi umarni yana umarnin abin da dan adam zai iya badawa ne domin haka da Allah ya wajabta zakka ba ce ka je ka amshi dukiyarsu mafi daraja ba su kuma ba daidai ba ne su baka dukiya mafi kaskanci tsaka-tsaki addinin musulunci haka yake baki ɗayansa karantarwar Allah babu tsanantawa duk abin da Allah ya umarta da shi zaka samu dan adam zai iya yi shine ma'anar la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha musamman shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi saboda ya tabbatar mana sunan littafin al-aqidatul wasitiyya aƙidar musulunci aƙida ta karantarwa annabi aƙida ce da take tsaka-tsaki ba a tsanantawa ko ba a sakaci da ma'ana ba a tsananta hukunci akan musulmi sannan kuma shi musulmi ba a sanya abu wanda yake makaskanci wajen addini عند الله ya faɗa mana a Qur'ani wa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم haka Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin ƙur'ani a suratul Baqara aya ta 143 wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sannan ku musulmai muka sanya ku al'umma matsakaiciya tsaka tsaki ba a da hukunci a kanku a ƙarshen ayar muhammad shahid Allah ya ce inna Allah bin nasi bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ga mutane baki ɗaya Allah ga mutane baki ɗaya mai tausayi ne kuma mai jin kai don haka in ya tashi umarni ga mutane yana umurtar su ne da abin da za su iya kun ga da Allah ya cewa annabi Musa ka gaya musu su yanka saniya idan suka yanka saniya za a fallashi asirin wanda ya wannan kisa saniyar da Allah ya faɗa ai saniya ce da dama can kun santa ba a son ku yanka saniya da ta fi tsada ko ba a son ku yanka saniya wanda ta gaza don haka yasa da can da farko ba su fahimci maganar annabi Musa ba da ya ce a yanka kai ne wasu suka ɗauka ba a yake musu shi yasa suka ce a zuna huzuwa da amma da suka fahimci ba da bane sai suka yi tansu da ce to a gaya mana wace irin saniya shi ne annabi Musa ya sake maimaita waccan magana innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr Allah ya ce ku yanka saniya saniyar da kuka sani ba tsoruwa ba ba budurwa ba in Allah ya tashi umarni yana umartan ku ne da abin da za ku iya tsaka tsaki shi yasa annabi Musa ya ce fa'alu ma tu'marun ku lura wannan shine abu na biyu annabi Musa ya gargade su fa'alu ma tu'marun ku fa aikata abin da ake umartan ku da shi dinnan kun gani asali Allah ta tabaraka wa ta'ala ya umarce su ne su yanka saniya Ko to sai Allah ya daɗa maimaita wancan bayani aka siffanta musu da wancan saniya da suka sani shi yasa da annabi Musa ya faɗa musu wannan magana ya musu togiya fa'alu ma tu'maru ku aikata fa abin da ake umurtan ku al-imam ya rawaito hadisi na shida. ya jingina magana ga Abdullahi ibn Abbas Allah shi kara masa yarda wanda Ibn Kasir a cikin tafsirin sai ce wannan magana ta inganta Abdullahi ibn Abbas babu shakka ya faɗe ta Abdullahi ibn Abbas ya ce lau akhadhu adna baqaratin iktufu biha da a ce sun kama saniya wadda dai take kusa da su da wannan saniya ta ifar musu da tayar yarda ta shi na Allah zai amsa kuma sai a fambasa asirin wanda ya yi wancan kisa Abdullahi bin Abbas ya ce lakin shaddadu sai dai lakin na shaddadu ake umarta ku da zaran kun ci gaba da tsanantawa to Allah fa zai tsananta muku wannan ba wai hukunci ne da ya shafi banu Isra'ila su kadai ba don haka wani darasi ne gare mu wannan labari darasi ne muke samu mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci ne wanda ya shafi kowace al'umma idan Allah ya hukunci to fahimtar kaɗin nan ita ce abin da Allah yake nufi sai Allah ya san hankalinka da Allah ya ce ku je ku yanka saniya an ya san hankalinsu kuma kun san me ake nufi da saniya to abin da hankalinka ya baka shine abin da Allah yake nufi da zaran ka fara tambaya a ah, wace irin saniya to kana neman wato Allah ya bayyana maka wani abu ne daban wanda ya saba tunaninka to sai Allah ya tsananta hukunci a kanka wanda ya shafi kowace al'umma hatta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duba sahihul bukhari hadisi na dubu takwas da ɗari biyu hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da takwas sahih muslim hadisi na dubu uku da talatin da hadisin abu huraira abu huraira ya ce khatabana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah ya yi mana ba. wannan yi cikakkiyanta tana cikin sahih muslim ce wata rana manzon Allah ya yi mana hudu ba ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane قد فرض الله hajja الحج hajju hakika Allah ya wajabta muku aikin haji daga yanzu haji wajibi ne a kanku don haka ku je ku yi aikin haji manzon Allah ya gaya masa haɓai ah, to ai kowa ya ji Allah ya wajabta haji akan musulmai don haka a tafi a yi haji wa qala rajulun sai wani mutum yace a kullu amin ya rasulullah wata rawaya yace a fi kulli amin ya rasulullah shin a kowace shekara ne za mu je mu hajjin nan fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta qala salatan Abu Hurairah yace mutumin nan sai da ya maimaita magana nasa uku a kowace shekara ne ake nufi ya Rasulullah فقال رسول الله سيما زم الله يتي لو قلت نعم لوجبت دانا تي إيه da ta zama wajibi a musulmai kowace shekara duk wani baligi sai ya yi aikin hajji sai annabi da ba ku ba sai annabi da uni ni in na bar ku kada ku yarda ku yi tambaya abin da duk kuka ji faɗa to tunanin kuɗin nan shine Allah yake amfani da shi inna ma halaka man kana kun bi su'alihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim abin da ya halaka magabatanku al'ummomi na farko banu isra'il abin da ya halaka su nan yawan tambaya da suke yi a gaya musu sannan kuma su saba wa annabawansu ku kiyaye irin wannan dabi'a fa idza nahaytukum an shay'in da zaran na hana ku abu fa ku sai ku nisance shi kawai wa idza amartukum bi amrin kuma idan na umarce ku da wani al'amari fa'tu minhu mastata'tum sai ku zo ma wannan abin gwargwadon ku annabi na rufe baki sai an bai saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ayyuhal ladina amanu تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد فعلها قوم من قبلكم ثم أشبهوا بها كافرين وقال صلى الله عليه وسلم أنا أعرف باكين سألتك الدون آية سورة المائدة آية تدهيد يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيمان لا تسألوا عن أشياء كذا كنت ku yi tambaya game da wasu abubuwa in tubdu lakum ku in fa an bayyana muku ranku zai dace wa in tasalu an hahi mai nazar alquran amma inda za ku yi tambaya lokacin da Allah yake saukar da qur'ani aya ta sauka aya ta qur'ani ta sauko wannan kan ba ku fahimta ba sai kuka yi tambaya tubdu lakum za a gaya muku amma ba aya ce ta sauka ba annabi ne ya wata magana sai kuka tsaya tonon filili akan wannan magana to bala'i zai biyo bayanta domin tambayoyin da za ku yi ma annabi izgili zai shiga da zarar izgili ya shiga kuma Allah sai ya jarabce ku akan abin da kuke tambaya a kan din nan wallahu gafurun halim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai tausayi ne sai Allah ya ce ana sa'alaha qaumun ai wata jama'a ta yi irin wannan tambaya ga annabawa min qablikum gabanin ruwanku tun da asbahu biha kafirin sannan suka waye gari kuma sun kafirce ni ma'ana sun kibin abin da aka gaya musu don haka ibn hajar a sharhin wannan hadisi cikin fathul bari yace fa yanbaghi an yaktafi bima da alaihi al ya kamata shi wancan mutumin lokacin da annabi ya ce ya ku mutane Allah ya farmanta aikin hajji a kanku ya kamata mutumin ya ɗauki lafazin yadda ya zo yadda lafazin ya zo wani huwa ba a ne yana nufin ɗaya ne kuma annabi ya ce Allah ya wajabta hajji a kanku da jin haka kafin sau ɗaya ke nufi fa asma asla adamu iltiza adamu ziyada asali idan Allah ya umarni ya ce ku yi kaza to yana nufin sau daya in yana nufin fiye da daya Allah zai yi bayani in dai ka ji bai yi bayani ba to yana nufin daya ne kuma idan aka ce ku yi kaza to abin da aka faɗa din na yadda hankalinka yake baka hakan Allah ya nufi domin Allah da ya halicce ka shi ya saukar da wannan umarni don haka yana saukar da umarnin ne daidai da tunaninka ibn hajar ya ce wala tuksiru tanqiba kada ku yawaita bincike tono silili an zalika li'annahu kad yufdi ila muslima wa qa'a a bani isra'il yawan tambayoyin ku nan zai iya jawo muku masifa irin wadda ta auka ma banu isra'il ka duba sahihul jami' hadisi na 1597 abu salama ya ba da labari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha hadda hududa lalle allah ya iyakance wasu iyakoki fala ta'taduha don haka kar ku ketara su wa farada fara'ida kuma allah ya farlanta wasu farillai fala uwa kada ku tauye su duk wata farilla da allah ya sanya to ku kiyaye ta wa harrama ashiya'a Allah ya haramta wasu abubuwa fala tantahiku ha kada ku keta waɗannan hurumi na Allah sai annabi ya ce wata raka a ashiya kuma Allah ya kyala wasu abubuwa bai ce a kai ba ya shiru gauran na min kuma annabi ya ce ba ubangijin ku ya manta ba ne. walakin sai dai rahmatan minhu lakum wannan wata rahama ce ta Allah gare ku faƙubaluwa sai ku karɓi wannan kyautar na Allah da har bai yi magana akan waɗannan abubuwan ba duk wani aka ji Allah da ya hukunci a kansa ba Allah ya sani ya kyale shi da a matsayin halal sai annabi ce wala tabhasu anha kar ku bincike akai duk abin da Allah da ya magana a kansa ba to kar ku tono da zaran kun tono to sai Allah ya tilasta ku sai kun yi kuna nuna masa kenan ya manta kuma kana rabbuka nasiya ubangijin ka baya mantuwa duk wani halal Allah ya bayyana haramun Allah ya bayyana abinda kuka ji an yi shiru to ku kyale in ji manzon Allah Allah bai yi hukunci a kansa ba bai bayyana shi ba ba mantuwa ne ba rahama ce gare ku kyauta ne Allah ya ba ku don haka ku karba annabi sallallahu alaihi sallam ya musu gargadi ka duba sahihul bukhari hadisi na 7289 sahih muslim hadisi na 2358 sa'ad bin abi waqas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi ya gargaɗi sahabbai yace musu inna a'zamal muslimina jurman a lahira mutumin da ya fi girman laifi idan aka tashi a lahira wanda zunubin sai kowa girma man sa'ala an shay'in shine mutumin da yayi tambaya game da wani abu shi wannan abin Allah da yi magana a kansa ba wannan mutumin karambaninsa ya sa ya yi tambaya lam yukarram da can ba haramta ba fa hurrima min ajli mas'alatihi sai aka haramta abin a dalilin tambayar mutumin to wannan mutumin a lahira zunubi sai ya kowa girma sahabbai sun ji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma sun fahimce ta wanda har sayyidina umar yake cewa nuhina an takalluf ka duba sahihul bukhari hadisi na 7293 sayyidina umar ya ce mu sahabbai an hana mu bincike na kwakwa sai mun bi kwakwa mun gano sirrin komi mu sahabbai Allah ya hana mu ka duba sahih muslim Anas bin Malik ya ce كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء مزهر بأنها نمتن بأن نبي جمد كومي 没有关系。 khiyaratu min amrihim ya zama suna da wani zabi na al'amarin su da zarar an ce Allah ya ce to baka da zabi sai dai bi in aka ce manzansa ya faɗa shi yasa Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wa la mu'mina in dai fa da imani mutum mai imani da zarar an ce masa Allah ya ce annabi ya ce sam'an wa ta'a Allahu akbar an ji an bi kullum ba mai tuhumar magana. Allah da kuma ta manzon Allah a ƙarshen ayar Allah ya mana gargadi ce wa man yasin Allah wa rasulahu wanda halinsa shine ya saba ma hukuncin Allah da na manzonsa faqad dalla dalalan mubina to hakika wannan ya bace bata mabayyaniya a ce annabi ya ce kaza ba kyau sai ka so mutu to kaza din nan ai yana da amfani ko to ina imani annabi ya yi magana to ji ake a ɗauka ba a tuhumar manzon Allah ka duba sahihu bukari ya kawo labarin na a gurare hudu al bukari Allah ya ji kansa Abdullahi bin Abbas ya ce inna nabiyya dakhala ala arabiyyin uduhu wata rana annabi ya tafi da wani balarabi sunansa kaisu a wata riwaya annabi ya tafi da wani balarabe daga cikin sahabbansa manzon Allah yana da wannan ɗabi'a yana zuwa gaida marasa lafiya Abdullahi bin Abbas ya ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza dakala ala maridin ya'uduhu annabi ya kasance in ya shiga da mara lafiya don ya gaida shi kala annabi yana cewa la ba'sa tahurun insha Allah manzon Allah yana faɗin wannan kun ga ashe ɗabi'a sace manzo Allah sai ya ce babu laifi wannan mutum tsarkakekke ne in Allah ya yi nufi lokacin da mai Allah ya shiga gurin wannan balarabe fa qala lahu sai Allah ya ce masa la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi tsarkakekke ne in Allah ya nufi kama. sai wannan balarabe su ya ce masa ko ta tahurun kace tsarkakekke kaga yana tuhumar abin da manzo Allah ya faɗa ko ke ce kama ina bal hiya humma tafuru ala shaykhin kabirin tuziruhu magana ita ce zazzabi wato mai tafasa yake kan dattijo yake kan tsoho tuku kuma bisa ga dukkan alamun zazzabin da zai kai tsohon nan kabari in ji wannan mutum wato wannan magana da kafa ba haka bace yana tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi sallam da faɗin haka annabi bai ja da shi ba wata riwaya sai manzon Allah ya ce amma iza abaita amma tun da ka ki abin da na faɗa hiya kama ta ku shi kenan yadda ka faɗa din ya tabbata sai annabi ya ce masa qada Allah ka'in wannan hukunci ne na Allah kuma tilasta ya tabbata Abdullahi bin Abbas ya ce fama amsa min al-gadi illa mayyita washe gari mace bai yi masa face yana cikin matattu yadda ya faɗa sai Allah ya bar masa abin shi annabi ya faɗi magana sannan kana tuhumarta Allah ya faɗi magana sannan kana tuhumarta don haka ƙa'idar ita ce idan Allah ya magana ko annabi sai magana ba a tuhuma ba a gardama da Allah ko annabin Allah da zarar mutum ya yi gardama to sai Allah ya tsananta hukunci a kansu shi yasa annabi Musa ya ce ma bani Isra'il fa'alu ma tu'maru ku je ku aikata abin da ake umurtan ku fa ina ba su ji ba qalu lana rabbaka qalu lana rabbaka lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safara السماء فاطئ لونها تسر الناظرين Aku ce ka sake roƙar mana Ubangijin kaɗin nan dai. An ce ku je ku yi abin da aka umarce ku. Kun tambaya wata saniya, saniya dai wadda ba tsohuwa ba ba budurwa ba tsaka-tsaki wadda za ku iya. Kuma suka sake tambaya wai ka roƙar mana Ubangijin ka yi bayyin lana ma ya bayyana mana launin saniya. To, ku yarda da wacce sariya da Allah ya ce ku yi ba mai sauki kuna neman launi qala sai hannun Musa ya ce musu innahu ya to Allah na cewa ha baqaratun safra'u wannan wata saniya ce kalanta ruwan kwai faqi'ul launuha mai tsantsar launi babu furki tasurrun nazuri sannan tana faranta ran masu kallonta kaga magana kuma ta kara tsanani ku duba littafin imamu tabarani imamu tabari cikin tafsirinsa hadisi na dubu da goma sha wannan fassara fassara ce ta alhassan al da sa'idu bin jubair tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bani isra'ila wannan saniya safra'un ruwan kwai ce faqi'un launiwa mai tsantsar launi launin ta tsantsa zalla ruwan kwai tun da Allah ya ce zalla to ana nufin safra'ul karni wa fiha ta kafanta ma ruwan kwai ne ko fatonta ma ruwan kwai ne wannan sai da kai na za a samu ta ga alamar ya fara tsanani to an gaya muku ku wanda za ku iya kun ki har kuna tuhuma to tunda kun yi tuhuma bari a bar muku yadda kuka faɗa ka kwatanta da yadda annabi sallallahu alaihi wa ya gaya ma wancan tsoho fatahurun insha ah, zazzabi ne mai tafasa a tsoho ta bisa ga dukkan alamu zazzabin nan zai kai dattijon nan kabari a bayyana mana launinta ita wannan saniya ruwan kwai ne zallan launi yana tsananta sai da aka sa musu sharuɗa uku saniya sharuɗa guda uku na farko sharaɗi na farko ruwan kwai wanda a cikin attaura kuma suka ce wai ja domin akwai wannan labari cikin attaura Allah ta baraka ta ta'ala ya ce safra'un ruwan kwai ne kaga sharaɗi na farko na don haka in sun kawo wani wata saniya wadda ta saba wannan launi ba za a karba ba faqi'un launuha sharaɗi na biyu ya zama tsantsar launi babu surki sannan sharaɗi na uku annabi Musa ya ce musu Allah ya ce ta surun nazirin ita wannan saniya tana faranta ran masu kallonta don haka ko ba za a kawo saniyar da ta zama ruwan kwai sannan kuma a kawo ta ya zama babu sulki a launinta matukar ba ta faranta rayukan masu kallonta wannan ba saniyar da ake nufi ba kenan al'amari yana daga tsananta al-imam tabarani ya kawo wannan labari labari na dubu goma da ɗari shida da goma sha biyu labarin daga anas bin malik da abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda abdullahi bin abbas yake cewa wai malla bi sanalan safra wanda duk ya saka takalmi da yake ruwan kwai lan yazal fi sururin ba zai gushe ba cikin farin ciki ma dama labisiha matukar yana sanye da wannan takalmi wa zalika abdullahi bin ya ce dalilin da yasa ya faɗi wannan magana takalmin ruwan ƙwai yana faranta rayukan mutane saboda Allah ya ce safara'u fati'un launuha tasurrun nadirin siffar wancan rakumi a wancan saniya kaga wannan hadisi an jingina shi ga abdullahi bin cewa shi ya faɗi wannan magana tun Allah ya siffanta wancan saniya da cewa ruwan ƙwai ne mai tsantsan launi kuma tana faranta rayukan masu kallonta ta kalma da fatin shanu to har in mutum ya samu takalmi ruwan kwai launin sa ruwan kwai to zai faranta masa rai wannan magana ƙarya ce aka yi wa abdullahi bin abbas ka duba cikin abdu'ifa hadisi na ɗari bakwai da goma sha shida. a jami'in bayan hadisi na dubu da goma shida mujahid bin jabar almajar abdullahi bin abbas ya ce لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت أنفهم da za su kama saniya da take ruwa kwallo wannan siffa shi ke nan ba ta haifar musu kaga tun farko an ba su ne damar su je su kama kowace irin saniya hukuncin da fari yana amun yanzu da suka fara tuhuma sai hukuncin yana daɗa takaita yana komawa kasu. إذا بستكيتا قالوا ادع ربك يبين لنا ما هي ادع ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أقول لك هذا لك ادع لنا ربك كروك الله من يبين لنا ما هي يبين لنا إتولى هي wai na take ne kam hmm? kuma irin wannan tambaya a amma da yake sun sani tambayoyin nasu yayi yawa sai suka faɗi dalilin tambayar nan na uku inna al-baqara tashabaha alaina saboda shanu suna kamanni a gare mu yanzu da kace ruwan kwai da kaga shanu masu siffar ruwan kwai suna nan burjit ya kamata a gaya mana a cikin su ita kuma ya take to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya nufi za su ce wa inna insha Allahu la muhtadun kuma mu in Allah ya yi nufi masu bin shari'a ne suka cika wannan kalma wato da maganar su suka cika maganar su da ita wannan kalma a cikin littafin Ibn Abi Hatim hadisi na 722 hadisin Abu Hurairah yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah ya ce laula anna bani isra'ila qalu in annabi Musa wa inna insha Allah la muhtadun kuma mu idan Allah ya yi nufi masu bin shari'a ne ba ba don wannan magana da suka yi ba wannan kalma da suka cika magana su da ita in ba domin ta ba utu abadan manzon Allah ya ce da ba a ba su wannan saniya ba har abada saboda tambayoyin nasu sun yawa wasu annabi ya ce walau annahum i'taradu baqaratan min al kuma da za su tsare saniya guda kawai cikin shanu kowace saniya a farkon al'amari fa zabahuha suka yanka la'adda al'ahum da ta isar musu walakin lahum shaddadu fa shaddada Allahu sai dai sun tsananta don haka yasa Allah ya tsananta musu wannan hadisi yana da rauni ka duba abdaifa hadisi na dubu da shida da hamsin da biyu akwai misalinsa kuma da ke cikin jami'in bayan hadisi na dubu da talatin da zuwa talatin da uku maganar abul aliya da ibn juwayt da imamu katada wannan maganar ta tabbata waɗannan tabi'ai sun ce babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin wannan kalma da suka faɗa ya sassauta musu wato wannan yana tabbatar mana albarkar kalmar inna insha allahu la muhtadun da banu Isra'ila suka faɗa kuma mu in Allah ya rufe masu bin shari'a ne wannan shine babban darasin mu a wannan karatu namu na yau har idan mutum ya rataya maganarsa ya jingina maganarsa da kalmar insha Allah to Allah maɗaukaki yana wa maganar tasa albarka kuma da zaran mutum bai jingina maganarsa da kalmar insha Allah ba Allah yana daidai albarka cikin al'amarinsa Allah shi kare mu kun ga a dalilin wannan kalma da bani Isra'ila suka fara Allah ya sassauta musu hukunci ba domin haka ba da al'amarin ya yi tsanani gare su da haka darasi ne gare mu mu musulmai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ba wai zamanin annabi Musa take aiki ba hatta zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalma ce wadda tana nan tana aikin ta kalma ce wadda babu shakka duk mai faɗanta Allah yana ma rayuwarsa albarka ya kamata mu kiyaye don haka darasi ne babba har in mutum yana faɗin insha Allah cikin maganganunsa to wannan mutumin Allah madaukaki yana sassauta masa al'amuransa kuma yana kare shi daga fitintunu da bala'i misali shine hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 6720 ina sahih muslim hadisi na 6654 hadisin abu hurairah Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace qala sulaiman bin daud alaihi salam wata rana annabi Sulaiman dan Dawud annabi Sulaiman dan Dawud amincin Allah ya tabbata gare su dukkan su annabawan Allah ne wata rana annabi Sulaiman yace la'atufan lailata a daren nan yau yace la'atufan lailata ala tis'ina imra a daren nan yau zan kewaye mata tis'in zan kewaye mata tis'in itara da su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari da muslim annabi Sulaiman yayi alkawari a dare guda zai tara da mata tis'in talidu kullu imra'atin hunna gulaman me yasa ya faɗi wannan magana yace saboda yana fatan kowace mace ta haifi ɗa namiji rana guda yana son waɗannan mata su haihu rana guda kuma kowace Allah ya nufa ta haifi ɗan namiji waɗannan yara tis'in yuqatilu fi sabilillah baki ɗayan su za su zama sojojin Annabi Suleiman. abin da yasa Annabi ya yi burin Allah ya ba shi yaya maza tis'in kuma a haife su rana guda su girma wato lokaci guda su zama sojojinsa saboda babu sojoji da suke da biyayya irin a ce ƴaƴanka ne sai yadda kai da su ba za su saba mishi ba ta yi ce ya kewaye mata tis'in a dare guda ya tara da mata tis'in ɗari ba goma wadda wata ruwaya an ce saba'in wata ruwaya aka ce sittin mafi ɗin ne a riwaya da take cewa mata tis'in annabi suleiman ya yi alkawarin zai tara da su a dare guda kada ka yi mamaki saboda annabi Suleiman ya faɗi wannan magana dalika fadlullahi utihi man yasha fadala ce ta Allah yana bada ita ga wanda ya nufi Allah yana ba da dama ga annabawansa su auri mata da yawa yana kuma ba da dama ga annabawansa su iya tarawa da mata adadi mai yawa cikin dare guda wannan abu ne mai yiwuwa babu mamaki a kansa ba misali da hadisin Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda wanda yake sahihul Bukhari hadisi na 268 yana sahih Muslim hadisi na 309 al-Imam Qatada yake cewa haddathana Anas bin Malik yace wata rana Anas bin Malik ya ba labari kusan Anas ya girma a gidan manzon Allah Anas bin Malik ya zauna tare da manzon Allah shekara a shekara goma yana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidansa don haka ya san rayuwar manzon Allah ta cikin gida ya kuma san rayuwar manzon Allah ta waje imamu qatada ya ce yana ba mu labari kala yace kanin nabiyu annabi Muhammad in ji Anas Malik yace annabi ya kasance ya duru ala nisa'ihi fi sa'ati min al-layli wa nahari kasance yana kewaye matansa kaf tsakanin yini da dare wa hunna ihda ashara kuma matan goma sha ɗaya ne kenan manzon Allah yana karawa da matansa ji Anas bin Malik kuma su goma sha ɗaya ne a tsakanin yini da dare Anas bin Malik yana gama faɗan wannan magana kuntu sai na ce masa inji al-Imam Qatada yace masa awa kana yutiquhu ashe ko manzon Allah yana iya haka da na ce goma sha ɗaya yini da dare kala sai ana zai ce kana mamaki ko kunna na ta haddas mu sahabbai mun kasance muna hira muna kaɗi muna cewa innahu ya quwwatu salatin shi anan Muhammad Allah ya shi karfin maza talatin ne kai kana mamaki dan ya iya tarawa da mata goma sha ɗaya a rana guda to shi manzon Allah Allah ya bashi karfin maza talatin ne a wata riwaya aka ce ba ma mazan duniya ba ne rijalin janna maza na aljanna take da zarar yana sha'awa abinci zufa ke fita jikinsa alama kenan na cewa yana bukatar ya ci abinci kun ga wannan hadisi hadisin ingantacce hadisin zaid bin ya tabbatar mana mutum ɗaya daga cikin yan aljanna Allah yana ba shi karfin mutum ɗari ibn hajar karkashin sharhan wancan hadisi yace fa'ala hada don haka idan muna so mu san karfin annabi Muhammad wata sashin tarawa da mata يكون حساب قوة lissafin لسافن كافن mu muhammad yana daidai da arba'atu alafin sai ka tara karfin mutum dubu hudu na duniyar nan don haka ba abin mamaki ba ne don an ce annabi na tara da mata goma sha ɗaya tsakanin yini da dare sannan ibn hajar ya ce wannan dalili ne da yake gwada cewa manzon Allah ya samu kamala ta sashen halitta da kuma kamala ta sashin sha'awa domin Allah baya turo annabi da yake da na ƙasa ta sashin halittarsa komai Allah zai bawa annabawa yana ba su wanda ya fi na kowa ana bawa annabawa kamala cikakkiya fiye da dukkan wani ɗan adam idan kuwa biyan sha'awa kamala ce to dole ta annabin Allah ta fita kowa domin haka Allah maɗaukaki ya ba wa annabawansa dama ya ba su ƙarfin sha'awa fiye da tamu kamar yadda ya ba su ƙarfin imani fiye da namu domin su zame mana abin misali wajen biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala dangane da sashin dokokinsa Allah shi samu gane ne ibnul arabi yake cewa inna allaha khassa nabiyahu bi ashiya Allah ya keɓe annabi Muhammad da wasu abubuwa shi kaɗai ya basu shi kaɗai ya bashi jibun arabi ahkamul qur'an duba littafinsa ya ce minha daga cikin abubuwan da Allah ya keɓe annabi Muhammad da su innahu a'tahu sa'atan fi kulli yawmin manzon Allah yana raba kwana tsakanin matansa kowace da kwananta rabon kwana ga annabi Muhammad ba wajibi ne to amma Allah ya ba shi wata sa'a guda Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata sa'a guda fi kulli yawmin a kowace rana la yakunu li azwajihi fiha haqqun wanda matansa ba su da haƙƙi cikin wannan sa'a ɗin yadkhulu fiha ala jami'ihin wanda yana da dama ya shiga ga matansa baki ɗaya a cikin wannan sa'a fa yaqalu ma yuridu thumma yastaqirru inda man lahannuba sannan ya dawo ga wanda kwananta yake wato zagayanta ya zo lokacin da ibn hajar ya kawo wannan magana a cikin fathul bari sai ya ce ya haraju ila thubutin ma zakarahu mufassala wannan magana da ibn uh, ibn al-arabi ya fada magana ce da take bukatar hujja kuma babu wata hujja da ta tabbata cewa Allah ya ware annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bashi wata sa'a guda da yake da damar kewaye matansa wato baki daya magana da take ingantacciya ita ce wadda ibn mulaqin yayi wanda ya rasu shekara 621 da suka wuce Allah ya ji kansa yana da littafi khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam shafi na 138 yace kan inna balika kana bi ridahunna idan ka ji an ce annabi ya kewaye matansa baki daya a lokaci guda to annabi ya yi ne da yardan matan kuma wanda haka nan ne domin da aka ce a yi rabon kwana ga mata ai abu ne wanda suke da dama zaɓi ne wanda aka ba su hakkinsu ne don haka in matan suka ce ba su bukatan wannan rabo miji yana da dama ya shiga ɗakin kowace shi kenan ya faɗi ka duba almuguni na ibn kudama don haka dama ce wadda Allah madaukaki ya bada tsakanin ma'auri da matansa idan matan sun yadda a yi haka shi kenan falillahi alhamdu babu laifi mu dawo ga labarin annabi Suleiman alaihi salam lokacin da annabi Suleiman ya faɗi wannan magana ya ce a daren nan zan kewaye mata tis'in da fatan kowace ta haifi ɗa namiji rana guda dukkansu su zama sojoji na lokacin da ya faɗi wannan magana annabi Muhammad ya ce faƙalar malak mala'ika da yake tare da shi sai ya ce masa kul insha Allah ya kai Sulaiman ka ce in Allah ya yi nufi falam ya ƙul annabi Muhammad ya ce annabi Sulaiman bai faɗa ba ya manta ka duba alimin mala’ikacin abrar littafin Dr. Umar al-Ashkar shafi na 60 kowane mutum akwai mala'ika guda da Allah ya bashi da kuma aljani guda wanda wannan mala'ika yana umurtarsa da yin abu mai kyau wancan aljani yana umurtarsa da yin abu mara kyau wannan mala'ika shi ne wanda ya gaya wa annabi Suleiman cewa ka ce insha Allah amma Allah ya kaddara annabi Suleiman ba zai iya faɗa wani maka sai ya manta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa fatafa sai annabi Suleiman ya samu damar tarawa da matan nan ɗari ba goma wato tis'in falam talid min hunna illa ra'atun wahida babu wadda ta haihu cikin su sai mace daya ita ma da ta tashi haihuwa sai ta haifi nisfa insani rabin mutum sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa muku da wanda rayuwa take hannunsa law qala da ce annabi suleiman ya ce insha Allah lam yahnaf da bai warware rantsuwansa ba wa kana darakan li hajatihi kuma da annabi Suleiman ya cimma bukatarsa in ji manzon Allah sai da ya rantsuwa ya ce na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa da a ce annabi Suleiman ya ce insha Allah to da ya cimma bukatarsa da duka matan nan tis'in za su haihu kuma baki su za su samu ‘ya'ya namiji kuma bukatarsa ya samu ‘ya'ya ɗari ba wato ba goma tis'in kenan zan zame sojojinsa to da Allah ya biya masa bukatarsa kaga wannan ya tabbatar mana da albarka wanda ke cikin wannan kalma kalmar insha Allah tana dauke da albarka rashin fadanta yana zama bala'i ga mutumin da yake magana musamman wanda ke yin alkawari zai aikata wani abu matukar bai kawo kalmar insha Allah ba to wannan abin Allah yana ɗebe masa albarka shi yasa Allah ya gargaɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul kahf yace masa wala ta kulanna da shay wala ta kulanna da shay in ni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا kada ka ce zan yi kaza gobe kada ka kai wani abu da kake nufin yi ka ce zan yi kaza gobe illa face ka goya kalmar insha Allah ne ma'anar illa an yasha Allah ana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shine jagoran mu idan an umarci annabi da wani aiki to mu ake nufi jama'ar musulmi matukar ba wata aya ce tabbatar mana shi kadai ake nufi da wannan ba Allah ya ce masa wa zkur rabbaka idan nasita kuma ka tuna ka yi zikirin ubangijinka in ka manta lokacin da ka tuna sai ka faɗi wannan kalma ta insha Allah wa qul asa an yahdiya li rabbi li aqraba min hada rashada kuma ka ce akwai fatan ubangiji na ya shiryar da ni ga abin da ya fi zama shiriya fiye da wannan yana da kyau ku sani wannan kalma ta insha Allah wadda banu Isra'il suka faɗa kalma ce wadda ta sama musu albarka da kuma sauki daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kalma ce wadda Allah madaukaki ya tabbatar da ita a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka tana da hukunci kashi uku akwai inda faɗin insha Allah yake zama tilas akwai inda yake zama haramun akwai kuma inda ake ganin ya kamata ba dole bane wurare uku wuri na farko shi ne irin maganar da banu isra'ila suka yi na in sha Allah la kuma lallai mu idan Allah ya yi nufi masu ƙoƙarin bin shirya ne wato za mu yi kokari mu bi shiryar da kake nuna mana saboda haka duk maganar da mutum zai yi in dai alkawari ne wajibi ne ya goya kalmar insha Allah kamar yadda labarin annabi Sulaiman alaihi salam ya tabbatar mana rashin cewa insha Allah ya jawo masa wancan ukuba da Allah madaukaki ya masa ukuba ce domin bai biya masa bukata ba domin haka faɗin insha Allah dangane da wata magana mutum in zai yi magana na alkawari to tilas ne sai ya goya kalmar insha Allahu akan maganarsa wannan shine hukunci na farko na faɗin wannan kalma Allah yana sa albarka ga duk mutumin da yake faɗan wannan kalma cikin al'amarinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ya umarce shi ya tsawatar ya ce wala taqulanna ka gani wannan tsawatarwa ne ake kada ka yarda ka ce zan yi kaza gobe sai ka ce insha Allah a shi faɗin insha Allah a nan wajibi ne ba wai mustahabi bane ko ya kamata akwai inda faɗin insha Allahu ake yinsa ya zamanto tilas shine wurin da mutum yake fatan samun wani alheri ba alkawari ba ne amma mutum yana fatan samun wani alheri to nan ma tilas ya goya kalmar insha Allah misali shine labarin wancan mutumi da manzon Allah ya tafi gaida shi shi annabi kamar da abdullahi bin abbas ya mu labari ya ce sa ita ce in ya je gaida mara lafiya yana cewa la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi wannan mara lafiya mai tsarki ne in Allah ya yi nufi wannan ba addu'a ba ce annabi yake yi fata yake wannan mutumin jinyar da yake yi ciwon nan da ya yi Allah shi sa ya zama dalilin tsarkakansa Ah, kun ga fata ne ba addu'a ba ce don haka duk inda mutum ya yi fata to ana buƙatar ya goya kalmar insha Allah wanda tilas ne faɗan wannan kalma kamar yadda kuma ya zo cikin ah, sahih sunan abi dawud hadisi na 2066 hadisin da yake karantar da mu abinda manzon Allah yake faɗa lokacin shan ruwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi buɗe baki yana cewa zahaba zama'u wa tallatil uruku wa tabatal ajru insha Allah kishi ya tafi jijiyoyi yanzu sun jika kuma lada ta tabbata in Allah ya yi nufi wannan ba addu'a ba ce fata ne don haka yasa tilas sai an saka insha Allah wurin da yake zama haramun mutum ya ce insha Allah shine cikin addu'a haramun ne mutum in zai yi addu'a ya ce insha Allah shi yasa malamai suka bambanta waɗancan maganganu. addu'o'i kada ka ɗauka don annabi ya tafi gaida mara lafiya ya ce masa la ba'sa tahurun insha Allah kar ka ɗauka addu'a manzon Allah yake masa fata manzon Allah yake masa fata ba addu'a bace yana masa fatan wannan jinya wannan jinya tashi ta zama dalilin tsarkakansa a wajen Allah kamar yadda in ya zo shan ruwa bayan ya yi azumi yake wannan wake faɗin wannan magana yana cewa zahabar zama yanzu kishi ya tafi wa tallatil uroko jijiyoyi sun jika yanzu wa sabatal ajr kuma lada ya tabbata domin Allah ne ya faɗa wanda duk yayi azumi zai samu lada shine ce ladan ya tabbata to amma tun da fata ake yi ba daidai bane a bar magana haka don haka wajibi ne a goya da kalmar insha Allah dan baka da tabbacin ka samu ladan azumi ko a'a amma addu'a in musulmi zai yi ta haramun ne ya ce insha Allah wanda hadisin ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim annabi da kansa ya tsawatar mana yace mana la taqulan la yaqulanna ahadukum kada ɗayanku ya ce Allahumma gafirli in shi'ita ya Allah ka gafarta min in kayi nufi haramun ne in ji manzon Allah ko kuma mutum ya ce Allahumma rahamni in shi'ita ya Allah ka yi min jin kai in kayi nufi shi ma haramun ne ko mutum ya ce Allahumma rzuqni in shi'ita ya Allah ka yi min arziki in kai nufi manzo Allah ya ce duk waɗannan haramun ne in mutum zai yi addu'a ba a son ya ce insha Allah me yasa ba a so manzon Allah ya ce yazmil mas'ala lallai ne mai bukata ya karfafa bukatarsa a wajen Allah don haka ya ɗauke kalmar insha Allah wal yu'azzimu ragaba ana son duk mai bukata wajen Allah ya karfafa bukatarsa ya girmama kwaɗayinsa a wajen Allah sai annabi ya ce fa inna Allah la mukriha lahu kusani Allah ba mai tilasta shi yayi wani aiki wa ya fa'alu ma sha kuma yana aikata abin da ya nufi ɗin ne don haka babu bukatar mutum ya ce insha Allah duk abin da Allah zai maka ya riga ya nufi ba sai ka ce Allah ya yi nufin sannan zai yi nufin ba kai dai ka roƙe shi bukatar ka don haka a addu'a ba a cewa sha Allah wuri na uku inda ake so mutum ya furta kalmar insha Allah bayan bukatar wannan lokaci malamai suka ce ba a cewa in sai a ce ma sha Allah lokacin da Allah ya biya maka bukata to kada ka ce in sha Allah sai ka ce ma sha Allah wanda Allah ya ba mu labarin irin abin da ke aukuwa ga mutumin da ya faɗi wannan kalma in ni'ima ta same shi ya ce mana wa lahum masallar rajulaini واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الله تبارك وتعالى يبام الأباري a cikin Qur'ani saboda ya tabbatar mana albarkan da mutum yake samu idan ya furta masha Allah lokacin da wata falala ta Allah ta same shi ya ba mu labari wasu mutane ne guda biyu wadrib lahum masalan rajulaini ka ba su labarin wasu mutane guda biyu inji Allah ja'alna li ahadihima jannatayn ɗaya daga cikin mutane biyu din mun bashi gonaki guda biyu min a'nabin gonakin nan suna ɗauke da bishiyoyin inabi wa hafafna huma bi nakhlin muka kewaye waɗannan bishiyoyi na inabi da kuma bishiyoyi na dabino Allah ya masa arziki ya ba shi lambu fadama babba wata gona ce mai girma cikinta akwai bishiyoyin inabi sannan kewaye da gonan kuma bishiyoyi ne na dabino waje alna huma zar'a a tsakanin bishiyoyin inabi da kuma na dabinon nan sai muka sanya mar shuke-shuke Allah ya ce kiltar jannatayn kiltar jannatayn atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a وفجرنا خلالهما نهرا da Allah ya tabbatar mana da cikakke da labarin ya kasance yace jannatai jannatayn waɗannan gonaki biyu da muka ba wannan mutumin guda gonakin nan atat ukulaha dukkan su sun su duk icen da ke cikin gonan da shukar da ke cikin gonan tana ba da amfani walam tazlim minhu shay'a babu wani sashi na gonansa da aka samu na ƙasa babu sashin da aka samu wata naƙasa daga cikin amfani da ke cikin wannan gona wa fajjarna khilalahuma nahara sannan muka gudanar da kogi a tsakiyar kuma waɗannan gonaki guda biyu aka ce khilalahuma ana nufin wasatahuma muka gudanar da rafi ga rafi na gudana tsakanin gonaki biyu din nan kaga mutum ke da gona ga rafi a tsakiya wannan mutum ne ai ya samu albarka da yi mutane na samun gona matsalar su ita ce ruwa to shi wannan Allah ya bashi gonaki biyu ya sa rafi a tsakaninsu kuma gashi yana samun albarka akai akai sai Allah ya ce wa kana lahu thamar wa kana lahu thamaru fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu min kamala wa azzu nafara wa kana lahu thamaru kuma yana da amfani yana samun amfani a gona yayin itatuwa da dabino duk suna badawa fa qala li sahibihi da ni'ima ta same shi ya samu wadata wata rana suna hira da abokinsa wa huwa yuhawiruhu wannan muhawara kace na ce wata yan rigima ta auku tsakaninsa da abokin shi sai ya ɗora gori kala sai ya ce ma wannan abokin nasa ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka yawan jama'a a garin nan na fi ka dukiya kuma na fi ka yawan jama'a wannan yana aukuwa har yanzu mutanen da suke cika baki suke alfahari da wadatan da Allah ya ba su tuna hadisin da Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abi Aufa, Abu Huraira sahabban annabi mutum biyar suka ba da labari cewa annabi ya ce salasun muhlikatu abubuwa guda uku suna hallaka dan adam ji manzon Allah salasun muhdikatun ka duba as-sahiha hadisi na 1802 manzon Allah ya ce fa shuhum muta'ud ruwa in ta samu mutum kuma yana bin abinda da rowan nan ke umurtansa da yi duk mutumin da yake marowaci ne to ruwan nan tana hallaka shi wa hawan muttaba'un da kuma son zuciya da mutum ke bi duk mutumin da ya zama mai ilimi ne yana bin son zuciya to wannan son zuciyan shi zai hallaka shi Allah shi kare mu sai manzon Allah ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma fariya mutum ya dinga ni ke da dukiya ni ke da ilimi ni ke da jama'a ni ke da mulki Allah ce kala dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa dakhala jannatahu wa tarana ya shiga gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi kaga Allah ya tabbatar da siffan shi ya riga ya cuci kansa saboda yayi alfahari dan mutumin da ya alfahari ya cuci kansa qala da ya shiga gonar ya duba ya ga an ɗauki shekaru ba asara cikin harkarsa gonar babu asara tsawon shekaru masu yawa amfani yana samuwa ta ko'ina ta ga ko ne ma a tsakiyar gonakinsa ya ce kai ma a zunnu an tabi da hadihi abada ba na tamani akwai lokacin da wannan gona tawa za ta lalace ta na an daɗe ana cin moriyanta na yi dukiya ba na tamani zan iya talaucewa dukiyar tawa tana da yawa kai wa ma azunnu sa'ata qa'imatan azunnu sa'ata wala irutu ila rabbi la khairan min hamun kwalaba wa ma azunnu ta qa'imatan sai ne gaba daya ce, kiyamar ma da yake fada za ta tsaya kai ni anya ko ban ma tabbatar ba wala in ruditu ila rabbi har ko in an maida ni wajen Allah din har ma in aka samu na koma ga Allah la ajidanna khairan min hamun kalaba zan samu abin da na samu fiye da abin da na same shi a nan a duniya mun qalaba makomar da zan samu zan same ta cikin abin da na samu a duniya ai alamar wato an ce ana gane juma'ar kirki daga laraba ko to alamar lahira ne kyau ai daga duniya za a gane wanda ya samu wadata a duniya ai shi zai tashi lahira da wadata don haka har ma in yi aka kaddara na tashi a lahira din to zan samu fin abin da na same shi a nan duniya to wancan abokin nasa me yace masa qala lahu sahibuhu wa huwa yuhayiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula qala lahu sahibuhu sai abokin sa yace masa dama su biyu Allah yake ba mu labarin su Eh, qala lahu sahibu sai abokinsa ce masa wa huwa yuhawiruhu suna dai kace nace yace ya kafarta billadhi khalaqaka bawan Allah yanzu ka kafurce ka butulce ma wanda ya halicce ka daga ƙasa a ɗauko salsalan tarihin ma zuwan ɗan adam duniya tukun ba ma kai ko kakanninka ba waye mutumin farko mutum na farko annabi adam da ƙasa Allah ya halicce shi thumma min nutfatin daga baya zuriyar mu ko aka halice su daga mani thumma sawwaka rajula sannan aka haife ka Allah ya daidaita halittar ka ka zama mutum kai da ka tashi zuwa duniya baka zo da kokobo ba duk abin da ka samu duniyar na Allah ya baka yanzu ka butulce ma wannan kana ganin karfinka ne ka ce ta baka ba ikon Allah ba har ka kafirce ma ba za ka tashi a lahira ba yace masa to lakinnahu lakinnahu wallahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada yace lakinnahu rabbi ka ganni ni kan ina godiya ga Allah da talaucin da ya bani tunda bai raba ni da imani ba Allahu akbar huwa rabbi shi Allah nan shine ubangiji na la wala ushriku bi rabbi ahada kuma ba ɗaya da wani da ubangiji na ba ka duba sahih sunan abi dawud hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da hadisin asma'u bintu umais Allah shi kara mata yarda asma'u bintu umais yar a wato matar sayyiduna abubakar asma'u bintu umais asali matan Ja'far bin Abi Talib wan sayyiduna Ali lokacin da ya mutu sayyiduna Abubakar ya aure ta bayan mutuwar sayyiduna Abubakar sayyiduna Ali ya aure ta Asma'u binta Umays nan tana cikin mata masu ilimi a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta wanke gawan sayyiduna Abubakar tace ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna inda karbi manzon Allah ya koya min wasu kalmomi annabi ya ce in ringa faɗan waɗannan kalmomi idan na shiga tashin hankali in dai na shiga tashin hankali in yi waɗannan kalmomi da zarar na faɗe su Allah zai yaye min kun ga lokacin da wannan mutumin ya faɗi waccan kalma kalma ce ta ridda shi abokin muhawararsa hankalinsa sai ya tashi tashin hankalin nan yasa ya ce lakin na huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada asma'u bintu umay ta ce manzon Allah ya koya min idan hankali na ya tashi ya rika cewa Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a har in na faɗi wannan to Allah zai yaye min tashin hankali don haka babu wata addu'a wadda za ka samu dangane da yaye tashin hankali ga ɗan adam fiye da wannan ba a buƙatar sai sallah ko kayi alwala da zarar hankalinka ya tashi faɗi wannan kalma zikiri ne addu'a ce Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a saboda haka nan shi wannan mutumin da jin waccan kalma da wannan abokin muhawararsa ya faɗa hankalinsa ya tashi sai ya ce lakinnahu Allahu rabbi wa la ushriku bihi ahada Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye masa damuwansa domin ko duk mutumin da yake faɗin wannan addu'a wannan zikiri to Allah maɗaukaki zai biya mar bukata yace masa walaula iz dakhalta jannataka walaula iz dakhalta ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka kamalan wa walada yace masa walaula iz dakhalta jannataka <clears throat> me yasa lokacin da ka shiga gonarka ne waɗancan kalmomi marasa kyau da suka fito daga bakinka wannan ya sa kulta baka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ba ina ma a ce abin da ka faɗa kenan da ka shiga gonar ka ga ni'ima ta kai ni'ima an daɗe kana samun wadata babu na ƙasa babu asara cikin al'amarinka ganin wannan abin ya faranta maka ne sai ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ka duba ad-durrul mansur na al-imam suyuti mujallal na tara shafi na 542 ta haƙiƙin dr abdullahi turki ya kawo labari daga mutarrif bin abdullah ya ce kana imamu malik allah ya ji kansa imamu na malik iza da kala baitahu duk sa'ilin da ya shiga gida da zarar imamu malik ya shiga gida sai ya ce masha allah a'a mutarrif bin abdullah ya ce qultu li malik ranar sai na tambaye shi na ce lima taqulu haza don me kake cewa masha allah in ka shiga gida qala sai imamu malik فلا تسمع الله يقول baka ji ba ne Allah yana faɗa da kansa Allah da kansa yace walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billa. me yasa in ka shiga gonarka baka faɗin wannan kalma dalilin da yasa duk sa'ilin da na shiga gida na gani ima ta iyali na gani ima ta yaya na gani ima ta gida sai ce masha Allah saboda bin umarnin Allah kaga an samu hujja mai ƙarfi sahilin da duk ka shiga gida ka ji daɗin ganin iyalinka abin da za ka faɗa kenan ko kuma wato ya zamanto kai ma'aikaci ne ka shiga ofis ka tuna darajar da Allah ya baka har ya baka wannan matsayi sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah ko ka ce masha Allah ko ka karasa la quwwata illa billah in ka faɗi hakan nan to Allah zai ƙara albarka a cikin al'amarinka haka nan ibn munzir ya kawo labarin ziyad bin sa'ad yace kana ibn shihab malami imamu malik al-imamu zuhri ya kasance da kala amwalahu lokacin da ya shiga dukiyansa in ya shiga wajen dukiyansa kana sai ce masha Allah la quwwata illa billah shine ziyad bin sa'ad ce ya ta'awwalu qawluhu yana kokarin aiki ne da maganar Allah inda Allah ya ce laula iz dakhalta jannata ka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah haka nan cikin littafin ibn abi hatim ya jingina hadisi labari ga amr bin murra amr bin murra yake cewa inna afdalu du'a addu'a da tafi daraja qaular rajuli shine mutum yace ma sha Allah la quwwata illa billah ya sake jingina wata magana kuma ga Ibrahim bin Adham waɗannan tabi'ai ne Allah ya ji kansu Ibrahim bin Adham yana cikin salafu salih yace ma sa'ala rajulun mas'alatan alaha min an yaqula ma sha Allah ba da zai roki Allah wata bukata ya nace Allah ya biya masa bukata irin ya takaita addu'ansa akan wannan kalma da zarar ya ce ma sha Allah to ya gama roƙon komai wajen Allah wannan kalma ta masha Allah daidai take da insha Allah sai dai kuma ita ba a faɗinta sai lokacin da ni'ima ta samu bawa da ita da la haula wa la quwwata illa billah matsayinsu guda ne a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kada ku manta darajar la haula wa la quwwata illa billah wanda hadisin yana sahihu tirmidhi hadisi na 2834 qais bin sa'ad bin Uba da ya ce babansa ya ɗauke shi ya kai shi wajen annabi ya ce ya rasu rasulullah ga yaro na ya maka hidima sai na zauna ina jiran manzon Allah ya fito ya shiga cikin gida fa kharaja alayya nabi wa qad sallaitu ni kafin manzon Allah ya fito har na yi sallah raka'a biyu wa tajatu na kwanta manzon Allah na fitowa fa darabani bi rijlihi sai manzon Allah ya shure ni da kafarsa da na tashi sai ya ce mu ala adulluka ala babin min abwabil janna Qais bin Sa'ad bin Ubada kana so in nuna maka kofa ɗaya cikin kofofin aljanna guda takwas kana so ka santa qultu bala sai nace ina so ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haula wala quwwata illa irin wannan hadisi yana cikin as-sahiha riwaya ta mu'az bin jabal hadisi na 1528 don haka mutumin da yake faɗin masha Allah lokacin da Allah madaukaki ya masa wata ni'ima Allah yana ƙara masa ni'ima yana ƙara masa wadata yana ƙara sa albarka cikin dukiyar da ya bashi shi yasa wannan mutumin ya ce in tara ka dube ni mana ana aƙalla min kamalan wa walada na kasa ka ta wajen dukiya da 'ya'ya kai Allah ya tara maka dukiya ya baka 'ya'ya amma ka dube ni mana godiya da Allah nake wato godiya ga Allah nake bisa ga abin da Allah ya bani fa asa rabbi kada kai tambani أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا yace fa sa rabbi ana fata fa da kake gani wani ina da dan dukiya ka dan ƴaƴana ba yawa kai kana da su da yawa fa sa rabbi akwai fatar ubangiji na an yi utiya ne khairan min jannati ka zai min kyauta kyautan da tafi gonar da aka baka ban fi da tsammani ba domin na yarda da hukuncin Allah duk abin da Allah ya bani na san dabarar Allah ce karfinsa ne shine ma'anar la quwwata illa billah babu wani karfi sama wa dan adam wani abu face karfin Allah wa yursila alaiha husbanan kuma kai gonarka ba mamaki Allah zai turo mata wata azaba mina sama'i daga sama fatus biha sa'idan zalaka gonarka ta waye gari ta zame daɓe mai santi babu komai in ka tarshe ka gani kamar siminti Allah ya shafe gonar ta zama daɓe don haka ba abin da za a tsinta guda ɗaya a gona mai amfani أو يصبح ماؤها غورا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا كوكو أو أي غري روان da kake alfahari da shi da yake gonar ka din nan a waye gari ruwar ya kafe falan tastati lahu talaba ko ba za ka wannan mutum ya faɗa masa haka so rabu kowa ya kama hanyarsa shi wancan dai yana ganin karfin sa ne ya bashi ba ikon Allah ba duk wannan wa'azi da aka yi masa bai ishe shi ba bai dauka ba mai Allah ya ce mana وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على أنفق فيها وهي خاوية على أروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأهيط بثمره الله يجزي أكتورو ملائكة يكيو يقول يقوم أنجما سوداء فأصبح يقلب كفيه سيوا يجري أنا جوي أنا سينا تافاوا أنا صلى اللمي على ما أنفق فيها يا تهو ya ganta ba komi daɓe sai fara tunanin irin kuɗin da ya kashe ma gonan nan wahiya khawiyatun ala urushiha haga ta na an kife ta a saman ƙasa bi ma'ana an cicciɓo ƙasan ta an kife wannan gona wa ya kudu sai na cewa ya laitani ya kai tona lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban taɓa tarayya ga ubangiji na ba kun ga da alamar hamar Allah ta tabbata ga wannan mutumi tunda har ya iya gane kuskurensa ولم تكن له فئة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله bai kasance ya samu wata jama'ar da za ta taimaka masa ba kuma bayan Allah wa ma kana muntasira bai cikin waɗanda ake taimakawa wanda malamai suke cewa wannan ya gwada cewa mutumin nan wato bai saduda ba hunalikal walayatu lillahi alhaq walayatu lillahi alhaq wa khairun sawaban wa khairun uquba hunalikal walayatu lillahi alhaq wannan shike tabbatar muku wannan hali shi yake tabbatar muku da cewa jibinta ta tabbata ga Allah jibinta ta gaskiya ah, huwa khairun sawaba Allah shine mafificin mai bada sakamako a duniya duk abin da ka samu duniya to Allah shi ke baka kuma shi ya fi bada mafi daraja wa khairun uquba kuma Allah shi ya fi bada mai kyau a lahira Allah shi ba mu mai kyau duniya da kuma lahira don haka masha Allah bayan ni'ima ta samu bawa wannan ba tilas bane amma ku lura duk mai faɗanta Allah yana sa masa albarka don haka yana da hukunci kashi uku Allah ya samu kiyaye za mu dakata haka sai Allah ya kai mu gobe Allahu akbar Allahu akbar malam duka tambayoyi na yau ba za mu amsa ba zo ka karanta mana na jiya eh, da kuma saura waɗanda suka rage goro sai mu karanta su ko wanda ya bada yau sai hakuri ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, muna masu addu'a Allah ya saka mana da alkhairi ko kuma masu saurare mu ma kan mu ubangiji Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya Allah game da neman taimako da muka nema kwana biyu a shekaran jiya mun sami dubu hudu da ɗari ɗaya a jiya kuma an sake samun dubu hudu da ɗari biyu da hamsin akalla mun gaya muku kuɗin nan muna nema dubu ashirin kusan da biyar saboda mene saboda filin nan na idi za a kawo tarabtu wata za ta gyara wuri duk shekara dai jama'a sun san wannan ba bana ne abin ya zama faro gare mu ba saboda haka don Allah don girman zati da ku taimaka fi lai idan ba mu taimaka muka sami abin da za a yi aikin nan ba ko karshe za mu waye gari an zo idin ba inda za a yi sallar kuma nan ne za ka ji gunaguni a bakunan mutane ba iyaka don Allah jama'a yi kokari a taimaka fi lai kowa da kowa don Allah kusa dai muhimmancin taimako ba sai an ga ana kawo su ayoyi ko ba Allah shi ba mu ikon taimakawa a bayan wannan kuma insha Allah muna sake sanar da jama'a gobe za a rufe wannan karatu in Allah ya so ya yarda insha Allah assalamu alaikum Allahu akbar to muna fatan dai an ji da wannan yan uwa sai san da kowa gobe dai ne za a rufe wannan karatu kuma sai Allah ya kai mutu shekara muna fata Allah zanta Allah ya samu yi a cikin alkhairin sannan kuma tambayoyi kamar yadda Fajimala ya faɗa wayan ga na jiya ne za a karanta muna fatan don Allah kowa kuma ya kokari ya haƙuri wanda bai jina shi ba wani muke son in Allah ya da muka ci gaba da gama sauran kowa da kowa Allah ba mu iko haka tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ita ce shin mace tana iya ɗaukar ciki ba tare ta yi jini ba saboda ni dai ina da mata kuma mun kai tsawon wata bakwai zuwa takwas tare da tare alhali yanzu tana da ciki ya kai tsawon wata shida amma ta ce ita ba taɓa jini ba har illa har zuwa yau zu to malam ina son cikakken bayani game da wannan al'amari alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah mace in tana ciki ba ta al'ada amma kuma tana iya yin al'ada ba wai an ce kwata-kwata ne ba ta yin al'ada ba yana iya yiwa ta yi al'ada ɗin tana da ciki ka duba akwai littafi musamman da aka rubuta dangane da hukuncin al'ada na mata sunansa safatawar hajji insha Allah za ka ga bayani cikakke a ciki hmm. sai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam a da ta mace ce mata ce ta tambayi mijinta cewa don Allah tana son ta je wurin wazi kuma mata zalla ke ke wurin wazin sai mijin ya hana ta ya kamata ce ta wuce ta kyale shi bai kamata ta wuce ta kyale shi ba Allah madaukake ya gaya mana wazkurna ma yutla alaykunna fi buyutikunna ku karanta abinda ake karanta ku bita abinda ake karanta da ku a cikin dakunan ku ma'ana in mijin yana da halin ya karanta da ita falillahi alhamd bukatar kenan daba amma matukar ba zai koyar da ita ba to dole ya barta ta je wato kuma dole ya barta ta je wa'azi ba shi da ikon hana ta ah, ba ma makaranta kurun ba malamai kansu musulunci ya karanta da mu ana bukatar a samu cikin mata yadda ake so a samu maza malamai haka ake so a samu mata malamai Allah ya gaya mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar masu imani maza da mata sashi daga sashi suke sai Allah ya hada mu gaba ɗaya da mazan da matan yace duk muna wa'azi to in ba an bar matan su yi karatu ba ina za su yi wa'azin sannan kuma ka duba tafsirin imam al-qurtubi da ya fassara aya da take suratul ahzab da Allah madaukaki ke cewa wa qulna qawlan ma'rufa abdullahi bin abbas ya ce Allah yana umurta ne a samu mata suna wa'azi suna karantarwa to idan ko mace ba ta zuwa makaranta ba ta zuwa aziya za a yi ta samu ilimin da za ta iya karantar da wasu saboda haka dole ne miji ya kyale ta ta je makaranta idan kuwa zai karantar da ita duka wasu abubuwa to shikenan dama bukatar kenan hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya tara mata a sa ya karantar da su kuma wannan hadisi yana sahih bukhari wannan ba abu ne ba ko gare mu ba tunda manzon Allah ya iya kiran matan mutane ba su hana matan su sun fito ba sun amsa kiran annabi Muhammad sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya nuna mana fa hunna manzon Allah ya musu wa'azi wa amarahunna ya umarce su har ma suka ba da sadaka ashe kaga ba daidai bane wani musulmi daga baya ya hana matansa zuwa wa'azi wa'azi hukuncinsa ya bambanta ma da na zuwa makaranta tilas ne miji ya kyale matarsa ta tafi halartar wa'azi idan kuwa akwai dalilin da yasa bai barinta ta wannan sai ya yi sa gaban waliyinta har in ya hana ta tana da ikon ta kai karasa gaban waliyinta sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah cewa ne shin barin gidan gizo gizo a daki an ce yana kawo talauci ya gaskiyar magana an ce wannan ƙarya ne wannan canfi ne da sauransu babu addini babu magana ta addini a ciki na'am gidan gizo gizo <laughs> to sai tambaya sai da kuma ke cewa ni ne ke da mace ta sauki tun alkur'ani sai aka yanka kuɗi naira dubu uku uku don saukar walima da za a masu to lokacin da aka yanka waɗannan kuɗi naira dubu uku ba na ganin amma na alƙawarin in na dawa zan biya ko wani dawa ka ce an yi walimar amma an haɗa maza da mata ni ko sai jawo shi ne ce ba zan biya ba ya matsayin alkawari na. ya yi daidai da kamata ya cika alƙawarin da zai taimaka wa sabon Allah ba. haramun ne cuɗanya maza da mata tun da irin wannan cuɗanya aka yi ba daidai bane cika alkawarinsa idan mutum ya alkawari akan wani abin kirki daga baya bayyana masa cewa wannan abin ba abin kirki bane abu ne na sabon Allah bai kamata ya cika ba sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum malam idan matan mutum ta haihu shi mutum zai iya yanka rago da shanu don wasu sun ce wai bid'a ne ya gaskiya abun ba shakka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa anil gulami shatani wa anil jariyati shatun hadisin ya inganta idan mutum aka haifa masa ɗa namiji ya yanka yanka tumakai guda biyu idan mace aka haifa masa ya yanka guda ɗaya wanda hadisin annabi da kansa yake cewa kar ka damu mata ka yanka ko maza amma dai ana son ka yanka guda ɗaya in mace aka haifa in namiji ne kuma ka yanka guda biyu ba lallai bane zama maza duka wa kuma daidai ba ne ya zama ka ware mace don ka samu mace sai ka yanka tunkiya don namiji ka haifa sai ka yanka rago wannan shirme ne abinda annabi yake nufi namiji dai a yanka masa biyu mace kuma a yanka mata daya wannan hadisi ya tabbata kuma a tarihi an tabbatar da cewa akwai wasu daga sahabban annabi da suka yanka rakumi kamar misali anas bin malik ya taba yanka rakumi sannan abu bakara shi ma ya yanka rakumi da aka yi masa haihuwa lokacin yana basara ya rarraba nama ka duba tufatin maudu na ibn al-qayyim al jawziya to malamai suka ce komawa ga sunnar manzo Allah shine abin da yafi dacewa tunda har annabi ya umarni ya kuma ayyana abin da za a yanka to bin umarnin annabi shine mafi dacewa komai wadatar ka ta abin da manzo Allah ya faɗa tunda ibada ne amma kuma wanda ya kai ga yankawan ba daidai bane ka kushe masa tunda an samu sahabin annabi yayi fiye da haka man sahabi manzo Allah ya aikata wannan to ba laifi bane dan wani yayi ko da shike su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su dai abinda suka bi shine karantarwa annabi kuma mafi dacewa shine mutum ya dauki maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akalla shine ba abu ne wanda ya kamata za a tsananta akai ba tunda har an samu wasu sahabbai sun fahimtar su ta nuna musu cewa za a iya yanka abin da ya fara ku Na'am. Allahu tambaya ta dini cewa malam idan mutum ya gama sallar farilla shin ya halasta ya daga hannu ya yi addu'a bayan ya gama askar e eh, bayan ya gama askar zai iya yi akwai wani littafi da aka rubuta sunansa miskul khitan ah, fi zikiri wa du'a ba'da salam wannan littafi yana da kyau a samu littafi ne da ya magana akan yin addu'a da zikiri a bayan an yi sallama a sallah babu laifi bayan mutum ya yi zikiri da ya sallama a sallarsa sai ya yi zikiri da ya gama zikirin sai ya daga hannu ya addu'a wannan babu laifi a kai ah, amma da zaran mutum ya yi sallama ya daga hannu wannan shine aka ce bid'a wanda ibn al-qayyim al ya magana a cikin littafin sa zadul ma'ad da malaman suna da dama sai tambaya ta gaba ke cewa shin mutum ne ya an gama kiran sallah bayan ya yi wasila ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya daga hannu yan addu'a shi ya halatta mutum daga hannu ya yi sunna kwarai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an gama kiran sallah tsakanin kiran sallah da ikama ana karban addu'a don haka in mutum ya daga hannu ya addu'a bayan ya gama abin da ake yi na zikiri bayan kiran sallah ya yi addu'ansa ana fatan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya wai yin ikama kuma ana daga hannu ba a daga hannu tsakanin ikama da kabbaran sallah babu hadisin da ya magana kai. Eh, tambaya na shi ne malam na mijina ne wannan tambaya daga mata suka aiko sai mijina ne ya so ya kusance eh, ni kuma shi ban da lafiya sai na ce masa ban da lafiya shin wai gaskiya ne har da haka mala'iku sai sun tsine mashi ah, a babu babu babu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da Allah ya ce dan adam kayi ya shar'anta shi to yayi shi ne da hukuncin abin da dan adam zai iya ba daidai bane ma a yi tunanin Allah zai la'ance ta duk da laruran da take tare da shi ba daidai bane a wannan tunanin yasa ake cewa a darura tu bihul mahzura ya kamata shi mijin ya gane ba ta da lafiya wannan abu ne wanda ke tsakaninta da Allah sai tambaya ta gari cewa malam da Allah ya mun nasiha miji na ne ke wasa da sallah yana tare ku salati in yi azhar bi la'asar da Allah ya nasiha ko zai ji kai eh, to gaskiya ya kamata ya kula don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana bainal kufri wal iman tarku salah tsakanin mutum da tsakanin kafirci da imani abu ɗaya ne kawai barin sallah da zarar an bar sallah kafa don haka malamai da yawa suka rubuta littafi akan hukuncin mai barin sallah ɗaya domin da zarar sallah har lokacin ta ya fito.